أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ko suna da wani tsani da suke hawa zuwa sama da shi ne suna sauraron wahayin da ubangijin Ubangijinka yake yi wanda a cikinsa aka ce suna kan gaskiya to duk wanda ya taɓa jin wannan wahayin ya zo da hujja bayyana na. da za ta gaskata ku kan da'awarku cewa kuna kan gaskiya.